دونه يتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan masallaci na tudun wada yan lilo a cikin wannan babban birni na kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azinmu na yau shi ma muna masa take da ribar kafa domin makasudin da ya sa muka shigo garin kaduna a nan jihar kaduna a wannan karo shi ne halartar rufe bita ta nisa'us sunna wacce aka gabatar a wannan jiha wacce za a rufe gobe idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu kuma suka bukaci shugaban ƙungiya na ƙasa da kansa da ya samu zuwa domin ya halarci rufe wannan bita hausawa suka ce ɗaki ba zai tafi bai bara gaya mu kuma muka rufa wa shugaba baya bisa wannan aka yi amfani da wannan dama aka ce a sanya wannan lacca wacce za a gabata da ita a daidai wannan lokaci to ina addu'a wannan taro na namu Allah ya sa masa albarka amin ƙungiyar izala ta ɗauki shekaru ba tare da ƙirƙiro wannan ɓangare na mata ba dalili kuwa lokacin da ƙungiyar aka kafa ta akwai ƙarancin maluma a ƙasar ma baki dai ba ƙungiyar kawai ba balle a cikin mata wannan ya sa larura ta tilasta dukkan wa'azuzzuka da karantarwa maza ne suke gabatarwa mata bayan da ɗauki ba daɗi da mai da tabawi da 'yan bida ba akan buɗe makarantun mata suka ce mun zo da sabon addini ya za a tara mata a ce wani kato ya je karantar da su muka ce to ya kuke so a yi yanzu dai matan ba su yi karatun ba mazan ne suka yi kenan ɗayan biyu ko dai mu basu su ta zama da jahilci ko ko mu yadda a babin larura mazan su karantar da su yayin da suka zama malamai kuma sai su ci gaba da karantar da junansu yan bidiya suka ce ba su fahimci wannan karatun ba muka ce musu ba haka karatun yake ba karantar da mata ƙur'ani mai girma ya ce dole sai ainihin ilimantar da su saboda Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayu na amanu ya ayu na amanu ku kun wa na nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة بلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله مدوكي سركي yace ya kora da suka imani ko kuma wa ahlikum nara ku tsare kawunanku sannan ku tsare iyalanku daga wata irin wuta wacce wa ƙudu hannasu wal hijara makamashinta mutane da duwatsu in ji Allah maɗaukakin sarki bayan da za ka iya kanka daga shiga wuta sai ka karanta addinin musulunci kuma ka yi aiki da addinin musulunci bayan da za ka iya tsare iyalanka daga shiga wuta sai ka karanta da su addinin musulunci kuma sun yi aiki da addinin musulunci muka ce kenan wannan ayar tana nuna mana tilastin karantar da mata cikin addinin musulunci suka ce ba su gamsu ba muka ce addinin musulunci ba maza ne zalla suke yi ba maza suna yi mata ma suna yi Allah ya ce innal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله إن يعمل مسلمين ماذا سيعمل تسوى مسلمين ماتا إن يعمل مؤمنين ماذا سيعمل مؤمنين ماتا in yi ambaci masu takawa maza ya ambaci masu takawa mata in yi ambaci masu gaskiya maza ya ambaci masu gaskiya mata kenan da maza da mata dole su bauta wa Allah suka ce har yanzu ne su ba su gamsu ba muka ce ba fa ba hatta wa'azi ma yadda maza ke wa'azi mata ma Allah ya ce su yi karatu su ba su zo masu wa'azi Qur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله inna allaha azizun hakim Allah yace wal mu'minuna wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata ba'dhum awliya'u ba'd Allah yace sashin su masoyan sashi ne inji Allah madaukakin sarki Allah yace ya amuruna bil ma'ruf da mu'mine mazan da mu'mine matan suna umarni da abin da shari'a ta san shi ta san wato matsayinsa ta amince da shi wa yanhauna anil munkar sannan da mumine mazan da mumine matan suna hani daga dukkan wani munkari to mun mutai karatu baya za a yi wannan su ga ce ba su gamsu ba muka ce makarantar matan nan fa wanda ya fara bude ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce mata sun ce ya rasulullah wai kai kan annabi maza ne zalla ko har da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni annabi maza ne da mata sun ce to maza sun dai ba ilimin ya rasulullah mu ma ka sa mana rana da za ka rika karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku rinka taruwa ranar kaza a wuri kaza zan zo in karantar da ku mata suka rinka taruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinka zuwa yana karantar da su muka ce wannan bai isa hujja ba ka ce san bai isa ba muka ce saboda me suka ce to ai shi annabin Allah ne in ya shiga cikin matan mutane bai yi laifi ba ku da ba annabawa ba idan kuka samu hujja kawai wani kato ya je shiga cikin matan mutane Maka ce to har yanzu muna da hujja shi annabin in zai je karantarwar ba shi kadai yake zuwa ba ya kan dauki bilal ibnu abi rabahin tare suke zuwa idan manzon Allah ya yi wa mata wa'azi ku ba da sadaka bilal shi yake zagayawa yana karbowa ko shi bilal ba annabi bane da aka zo karantar da matan kuma tare da shi aka zo sai ga sai ba sai yadda ba muka ce kai matsalar nan mai sauki ce jahilcin nan in kayan daɗi ne a ci daɗi lafiya daga nan muka bude azuzuwa muka ta karantar da mata aka ta ba su ilimi kamin ka ankara mata sun fara samun ilimi sun fara shan karatu yar bidi'a kuma aka bata da jahilci da yake da jahilci ba abin kwarai ba ne ba a daɗe ba su ma abin ya dame su dai da kana da mata guda biyu ɗaya ta fito daga gidan suna, ta sha suna, ta ƙoshi ta sha ilimi ɗaya kuma ƙaddara ta riga fata kai ba sai an faɗa maka yanayin zamanka da su kasance ba akwai wanda matan guda biyu ɗayar sun ta farko ce ana harkar gargajiya sai kuma ya aure ta daga gidan suna ta yi karatu amarya kina zauna a ɗakin uwar gida uwar gida na sallah ƙarshe da kika lura ƙabli ta kama ta uwar gida ba ta san ƙabli ba ta ga shiru shiru uwar gida ta danna sallama ba a yi sujada ba ta ce to wataƙila ta manta ne za ta yi ba'adi ta ga ba labarin yin ba'adi abin ya zama kari oba amarya ta ga kofar sai wa'azi ya samu ta ce yaya uwar gida ta kalli ta ce menene ce da kira sallar nan fa kabli ta kama ki ta ce kabli ta ce eh ta zumbur ta miƙe tsaye ta ce da Allah cire mun ita kamin ta cije da yan nan wa ta mike ta cire mata kablin kamin kablin ta cije ta ta shiga uku idan ta ɗauka kablin wata sabuwar fara ce da ta shigo a cikin ƙasa hatsarin auren wacce bata ilimi ba Allah ka gafarta mana da Allah zan tambaye ku tsakaninku da Allah a yanzu ‘yan izala ne kada ke karantar da mata? Waɗanda ba yin izalan ba suna karantarwa ko ba sa karantarwa. Da muka yi haƙuri muka yi ta yi ba mu daina ba, yau da gobe ta nuna abin da muke yi shi ne daidai ko bai nuna ba. Wannan yasa tsawon shekaru nan ana karatu, yanzu za ku sha mamaki irin karatu da mata suka malama zainab yar sheikh jafar mahmud adam karo marigayi allah ya gafarta mashi bana ta yi tafsiri a garin karo da dama daga ciki sun bi tafsirin da ta yi yadda take fassara alkur'ani mai girma sai ka ɗauka malam jafar ne allah ya sake dawo mana da shi kuma ni na san ba a cikin mata ba majalisai da yawa na masu tafsiri maza ma idan suka yi irin tafsirin da ta yi sun cancanci abu su jinjina ba ma maganar mata ba kuma mata suna taruwa ana ilmantar da su da ba a ilmantar da ita ba za ta yi wannan farawa da ya kai nan gaba yin Allah ya yadda sai mun kai lokacin da duk inda ake tafsirin mata za ka samu mace ce take yin tafsirin ku kan Kaduna akwai matan da na san su yau aka buɗe musu majalisin tafsiri za su iya tafsiri za su iya karanta alkur'ani su fassara kuma fassara ingantacciya ba fassara kame-kame ba saboda an yi mai an ilmantar da su wannan ne yasa shugaban kungiya na ƙasa fadilatu sheik imam abdullahi balalo ya ce lokaci ya yi da ya kamata mata su ma a rinka jarraba su su rinka karantar da mata yan wasu wannan shi ya kawo tunanin ƙirƙiro da wannan fiffike ɗaya yadda tsuntsun zai tashi da fikafikai guda biyu na ɓangaren mata wanda aka sa shi suna da sawun suna Allah ka gafartawa alhaji tukur isa marigayi shugaban ƙungiyar izala na jihar kaduna ya ce shugaba wannan tsarin da kake so ka kafa a najeriya ina so da Allah a fara shi daga nan jihar Kaduna kuma daga nan jihar Kaduna aka fara ba zan manta ba akwai shekarar da muka yi taro za a yi wa'azi na mata mun rasa inda za mu je a rigasa sai dai masallacin idi ba inda zai ɗauka mu akwai wani masallacin juma'a da aka ce za a yi wa'azin da a masallacin mata tsakar dare suka cika masallacin sallah asuba ta gagara kamin gari waye kofofin masallaci sai dai wace kwananta bai kare ba amma duk wace kwananta ya kare Allah ya mata cikawa a wannan ranar Karshe sai fili idi aka koma daga nan aka ci gaba da buɗe rasa na wannan kungiya ta nisa'u sunna ba kungiya ce mai zama kanta ba a ƙarƙashin kungiyar izana take shugabanni da malamai na kungiya ne suke shiryar da su su ba su guidance ne da su gudanar da aikace-aikacen su da muka bude a jihar Adamawa mun ga abin da ya babu mamaki akwai lokacin da aka samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wasu suka ji launuka wasu suka rasa rayukansu kun sa abin da zai baku sha'awa ƙungiyar da sa suna suke bi asibitoci waɗanda ba su da lafiya musamman mata suke kai musu abinci a asibiti su tara kuɗi a tsakaninsu su biya musu kuɗin magani an samu wata jaririya sabon haihuwa da uwar da uban an kashe su su mutu da uwar da uban ƙungiyar sa'u suna suka ɗauko wannan jaririya rigima aka rinka yi tsakaninsu sai an jefa ƙuri'a akan wa za ta rike wannan jaririya ta rene ta mun je mun yi wazi a masallacin dubeli wannan jaririya sai da aka kawo mana ita tare da shugaba shek balalu muka mata addu'a yanzu yarinya har ta yi wayo me wannan yake nuna maka ashe suna da hanyoyin da za su iya bawa mata ‘yan uwansu gudunmuwa ba nan suka tsaya ba sun buɗe azuzuwa ‘yan mata waɗanda za a aurar za ta je gidan miji ba da sanya ake zama a gidan miji ba suna ba su semina da bita ta ya ake zama a gidan miji su mata da suka daɗe a gidan miji suka san yadda gwagwarmayar rayuwa take ga kuma ilimi na addini su suke zama da su suke ba su bita da tarbiyya a wannan wuri wanda wannan ya kawo canji a gidaje domin samun sauƙin mutuwar auren da koya musu dabarbaru na riƙe mai gida ta hanyar kwalliya da girke-girke da gyaran gida da sauran wasu abubuwa masu kama da wannan da gyaran jikinsu yadda mijin zai gamsu da matar da ya auro ya zama ta zama wacce in ya kalle ta idanunsa zai sanyi Allah ka gafarta mana daga nan aka ci gaba da budewa shugaba ya jagoranta mun je an bude a jihar Gombe shugaba ya tura ni mun tafi jihar Zamfara tare da sakatare na Kaduna Aliyu Protocol da wasu maluma muka je aka kaddamar a jihar Kaduna shugaba ya sake tura mu muka je aka kaddamar a jihar Jigawa shugaba da kansa ya jagoranta muka je a kaddamar a jihar Kano yanzu dai tafiya ta yi nisa mafi yawan jihohi wato wannan kungiya ta zauna da kafafunta ana nan ana ta wa'azi ana ta me ana ta karantarwa sannan wannan ya rage mana wata matsala wace matsala matsala masu bakaken kayan nan kusan su yan farfaganda da barazana wa siyasa a ɗauka suna da yawa kawai ya sako bazaƙen kaya matansu da sai suka titi sai ka ɗauka yawa ne da su mace ashirin in suka sa baƙaƙen kaya za ka ɗauka sun kai ɗari da hamsin to yanzu in ku lura abin ya yi sauƙi a jihohi da sun yi wannan bai da sai mace da wasu suna yi kudan fito kudan shirya wata larki haka da ɗan sun fito aka yi taron da ya nika rasa kamar sau bakwai sai ka nemi su ka rasa wannan duka yana daga kafofi da suka toshe sannan abu na gaba shine shi'a sun ɗauki matakai na ya za su kama mata tun da maza ba sa kamuwa da sauƙi wannan ya sa suka gano cewa mafi yawan teloli mata yanzu ba sa son ba tela mace ɗinkin kayansu wa suke baiwa tela namiji sun ɗaibi yaransu da yawa sun tura su sun koyo ɗinki irin da mata telori telori da ake da su na mata a cikinsu akwai waɗanda an wo masa tireni ne domin su shi an da mata da kawo masa ɗinki yana magana ɗinki sai ɗan kunna miki wani ɗan haka ko na wali na wulbaro ko mahadi zai zo da gaugawa ko kin fi kowa ado sai da faɗi ba kin fi kowa ado sai da faɗi ma gaida ke ‘yan rasulu kya gama lafiya. Da ya ga hankalin ya ɗan ma kai sai ce Allahu akbar Allah ka sa da mu za dauki ɗauki da na na faɗi ma ita guda wata karatu wata ce amin amin ce ba shi yake ban haushi ba in na tuno da zaluncin da sosai sayi na abubakar suka yi wa wannan baiwar Allah gona da babanta ya mutu ya bar mata ba aka kwace yanzu a ce babanki ya bar maki gona aka kwace yaya ta ce to ne za a fara gaskiya ba a kyauta ba to kin ji abin da muke faɗa ake cewa mun yi laifi kamin ku an kara ya ɗiga mata guba sun baya matasa da dama jari na sai da 'yan kunne da sarƙa da warwaro kayan adam mata saboda wajen wannan tallar su tallata aƙidarsu sun ɗauki mata da yawa sun buɗe musu wurin koyon gyaran jiki kawai sai za ka yi amina ta je wajen gyaran jiki a cin ta bala'i daga wurin kai baka sani ba wai ta kuma ta je gyaran jiki ne na zuwa gidan miji daga can ta sano bala'i sun fahimci mata ba sa shiga tasi sai a daidaita sahu keke na fef hmm. agwagwa da buje ƙurƙura in ka je ka da ƙurƙura suke cewa in kai sakwato agwagwa da buje in kai kano a daidaita sahu in kai wajen gombe a ce keke na fef yanzu sun sai irin wannan a daidaita za ka ji mata harin takaitawa ke da Allah ku duba mun dan a daidaita harin dan takaita sura haka ake saboda tsabar shiga yau da kullum mafi yawan a daidaita da ake amfani da su haddanan jihar kaduna nasu ne duk a daidaita da ga rubuta bai'a karka tambayi kowa nasu ne na kuma taba ganin bai'a na ɗari tara da wani abu ya nuna suna da sama da guda dubu a nan sai da haka da ya ɗauko mace ya fahimci cewa akwai ƙofa-ƙofa sai ɗanɗana mata kasai da ya ga hankalinta ya fara koma kai sai shigo mata da tani kamin ya je ya sauke ta ya cuna mata bala'i a zuciyarta, ya dasa mata kiyayya da kyama safai Allah mun gode maka da ka tona wa Abdul Jabbar asiri yana cikin waɗanda aka sun dado su da sun yi shiru ba sa magana yanzu da Allah ya kama shi aka zartar da hukuncin kisa ku bi social media ku ga da shi ake bala'i kamar duniya za ta tashi amma da su yi shiru sun yi su gaya wa mutane nasu ne yana ta halakar da jama'a sai yanzu da dara ta ci gida kenan irin tarko-tarko da suka sa na kama mata muna da bukatar ƙungiyar mata da za su rinƙa yin da'awa za su iya shiga gida-gida lungu-lungu kawai-kawai, a ƙauyukan da suke a garuruwansu su rinka shiga gida-gida lungu-lungu suna faɗakar da mata suna wa mata a ƙida, suna wa mata sunna idan ba mu yi wannan ba to zai zama ana shuka makwarwa tana tonewa wannan ne dalilin da ya sa shugaba Allah ya ba bashi hikima ya hararo wannan Ya sa aka asasa yanzu haka ana nan ana ƙoƙarin yi masu hatta shugabanci a mataki na ƙasa kamar da suke da su a matakai nasu amma shugabanci da na tsare-tsare ƙarƙashin shugabancin ƙungiya suke a kowane mataki Allah ka gafarta mana to irin wannan taro shi ake yi a yanzu haka a garin Kaduna mata masu da'awa da dama tare da amincewar mazajen su wasu mazajen da suka rako su suna nan cikin garin Kaduna ana gudanar da wannan bita wanda gobe za a rufe wanda ne dalilin da yasa shugaba ya shigo cikin garin Kaduna Allah ta'ala ya samu dace abinda wannan yake nuna muku shine abinda addinin musulunci yake so shine yi aiki a karantar da jama'a farkar da su Allah ya faɗi gaskiya ya ce wa qulaimaru wa fasarar fasarallahu amalakun wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم wa shahada. فينبئكم madaukin sarki ce wa kule malu ku tashi ku yi aiki addinin musulunci na aiki ne shi musulunci ba na surutu ne, aiki yake bukata tashi ai da sahabbai ba su yi aikin da ya kamata a yi ba da waɗanda suka biyo bayansu da wannan addinin musulunci ko afirka bai shigo ba balle ya zo gare kaduna amma suwa suka tashi suka aiki sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba da rayuwarsu wasu suka ba da rayuwarsu wajen jihadi wasu suka ba da rayuwarsu wajen da'awa ba zan manta ba an samu matashi da Allah ya buɗa masa ya samu arziki a cikin garin Madina a babban GRA ta Madina a nan ya sayi fili ya gina katafaren gida ya samu yarinya da ta fito daga gidan daraja gidan tarbiyya ya auro ta amarya ta tare kun sa da zai baku mamaki amarya da sabon cikin ya je masallaci liman ya yi wa'azi ya caji za a tada rundunar ta tafi jihadi ango yana tsananin san amaryarsa amma ya zo ce amarya ki haƙuri wannan jihadin da ni za a je ta ce yana ƙarfafa maka gwiwa aikin Allah ne zai yi haƙuri in jira ka Allah ya tsare kai dawo da kai lafiya ya ce ga dukiya nan ina da ita na bar miki ban sa miki doka ba duk abin da kike bukata ki dauka na san halin yaki tana yi wa har ki haihu ba mu dawo ba ki rada wa yaron suna kamin Allah ya dawo da ni in kuma na dawo kamin nan shikenan wannan bawan Allah ya ban kwana da amarya ya tafi bai dawo garin Madina ba yana can fagen daga in an gama yaki a nan a wuce wani wuri in an gama a ƙarisa wani wuri sai da ya shekara ashirin shekara nawa shekara ashirin bayan shekara ashirin ya dawo garin madina ka kaduna ka shekara ashirin maka dawo bayan kana za ka gane tudun wadayen lilo ai ba shekara ashirin ba wanda ya bar kaduna shekara biyar in ya dawo irin titunan da na ga in yi a cikin garin kaduna to yi masu abasa ya bata balle wanda rabansa da kaduna shekara ashirin da kira gara gidan shi yana shiga gidan sai ga wani zabgegen kato ya fito daga ɗakin matar shi daga kan doki ya dirbo ya ce kai me ya kawo ka ɗakin matata wannan saurayi ya daga kai ya kalle shi ya ce wai karfin hali barawo da sallama ka shigo gidana kuma ka zo kana tambaya sa da ya kawo da cikin gidan kamin ai haka sun rukume da kokowa ji kake kaman dawakai suna sukuwa a cikin gidan kowa na ji da karfi wannan ga training na soja shi kuma wannan ga karfin kuruciya matar gidan tana cikin daki da sai gida kamar raguna na karo ta fito ta leko tana duwa sai ta ga mijinta ne dawo sai ta daga murya ta ce ya rabi'a innahu abuk ya kai rabi'a wannan fa babanka ne ashe cikin nan da ya bari har an huɗa namiji an same suna rabi'a yaron shekararsa ashirin ɗansa ne to daga nan kokowa kuma sai ta rikide ta koma riguwar juna da fashewa da kuka bayan sun sha kuka sun gaji yaro ya wuce ɗakinsa shi kuma shiga ɗakin matarsa suka ɗauki tsohon lokaci suna hira yana ba ta labarin irin gwagwarmaya da ya sha a fagen daga da yadda Allah ya tsallaka da rayuwarsa ke cewa ashe mun samu ɗaya girma haka ce ƙwarai da gaske ce Allahu akbar da zan tafi na bar miki dukiya da yawa ya kika da ita Ta ce ka dawo a gaje gobe in ka nutsu ka ɗan huta sai in gaya maka ya kai ce zan kira sallah uban ya yayi alwala zai tafi masallaci Ya ce uwar ta so a mata tafi masallaci ta ce rabi'a ya tun kiran sallar farko yana masallaci to zai ya zo masallaci a yi sallah bayan kammala sallah yana ƙoƙarin tashi sai ya ga wani shehun malami matashi ya sha alkyabba yana zaure sai ya ga duk manyan malaman madina da ya sani sun zagaye wanda matashi shi ne malamin su zai ɗora musu karatu sai ya fasa tafiya ya zauna ya kura wannan matashi ido masu ɗaukan adar su ɗauka masu ɗaukan tafsiri su ɗauka masu ɗaukan hadisi su ɗauka duk ilimin da ya wannan matashi ya zo magana a kansa sai ka ɗauka ilimin da ya takassufi a kansa kenan tun da ya zo duniya bai taɓa ganin ɗan adam wanda kamar an zube masa ilimin akan faifai ya ɗauki abin da ya gana ma ya bar wanda bai so ba sai a wannan rana sai ke faɗa wani kusa da shi ya ce madina ta canza ba haka na bar madina ba yaushe yara suke karatu haka a madina yara suka zama malamai wannan kuma wani malami ne sai mutum ya ce amma kai bako ne a garin nan ya ce ito eh bako ba bako ba ya ce ban gane bai ce ni dan garin nan ne amma dai rabona da gari yau shekara ashirin sai ce haka kira kanka bako kawai wannan malamin shekara ashirin ai bai wuce shi ba shekara ashirin ɗin a duniya ba ya sunan shi ya ce sunansa a ra'ayi ya ce ban taɓa jin wannan sunan a sunayen larabawa ba ya ce masa a'a asalin sunansa rabi'a amma an ƙara masa kalma a raayi aka ce rabi'atul ra'ayi saboda in ya ba da fatawa duk malaman madina sukan sauka daga kan ra'ayinsu su dawo kan nashi duk malaman madina har imamu malik yana cikin almajiran wannan yaro wannan bawa Allah ya ce bai san sanda hawaye ne ka zuwa masa ido ba ya ta gida yana zaurawa da matan labarin matashin malamin da ya gani a masallaci ya fara mata kin ji wani abin da na gani madina ta canza yara ƙanana sun yi ilimi mai zurfi irin wannan mai ka gani wani malami na gani kinji kinji kinji ta ce ka tambayi sunansa ya ce yana tambaya an ce sunansa rabi'atu ra'ayi ta ce to ai ba wani bane ɗanka da kuka yi kokowa ji da daddare ne saboda kun sha kokowa baka kalli fuskar sosai kan iya gane shi ba ta ce kana tambaya na dukiyar da kama mun mene da ita maluma na rabawa domin a samu daman ilmantarwa da tarbiyyar da wannan yaro Ya ce to ai yanzu ba ga dan wani abu da zo da shi sai a saka tattarawa akai musu me zai gwada maka mutum ya tafi jihadi ya ba amaryarsa da ciki shekara ashirin bai dawo ba ba wanda ya ɗaure shi sai kishin addini uwa ta yi haƙuri shekara ashirin ba ta ga mijinta ba ba ta yaji ba ba ta yi sabon aure ba ta shagaltar da rayuwar ta wajen ya za ta tarbiyyanci wannan ɗan ya zama bijirin malamin musulunci da zai yada aƙida a duniya ko faɗa mu wane ne bai aiki shi ba wannan shi ne aikin da islam yake bukata yau a najeriya wannan aikin ƙungiyar izala allah ya sauƙaƙe wannan aiki da'awa da karantarwa wannan ƙungiyar ita Allah yawa albarka ita ya so kake mata wannan aiki kuma sai da aka samu bayan Allah suka sadaukar da rayuwarsu kamin wannan aikin a same shi nasara ba a kwanci ake ba ba a kwanci ake ba rabar da na ga iyalai na a gombe ban san ba sai da muka zama program na adamawa na ce shugaba ina so in je gobe in ga iyali ce kwana biyu kawai na baka kwana biyu yanzu nake magana da babban shehu malami man nasir kidin a gani a rena a taba a shiga musifa <laughs> nake cewa mun gagara ya ce ya za a yi mu hadu ka zauna ba an je wuri kaza an je wuri kaza an je wuri kaza yace las an ce mun ka dawo Najeriya ka shigo Abuja nace bari in danna da gudu in same ka kan na iso kwanan ka da ya ce ku wuce kasar Ingila tare da shugaba kasar Ingila ka je ka ga sanyin da ake yi kankara ce take zuba sai ta rufe birnin London gaba da shi sanyi tun yana uku ya koma biyu ya koma ɗaya ya koma zero minus one minus two minus three har ya kai minus five ban sanya zan kwatanta maka sanyin ba wanda ya kai mu wallahi ba neman duniya ba shugaba ce sakatare tashi mu tafi ingila na ce me za mu ya ce yana so mu je cambridge cambridge tsakaninta da london tafiya ce kamar ta kilomita ɗari kamar tafiya ce ta awa ɗaya a mota in ka gama fita gosulan london gaba ɗaya in kai tafiyar awa ɗaya za ka shiga cambridge gari ne babba wanda ingila suke alfahari da gari gari ne da yake da tsohuwar jami'a mai tarihi wacce aka kafa ta shekaru aru-aru da suka wuce kwanaki shugaba ya dauke mu da ni da shi da ma da abokan giro argungu mun je cairo a cairo mun je mun zauna da ambasadar najeriya da ke cairo da ke birnin alkaira masu bin social media sun ga me yake faruwa ambasada yana murna ya shirya liyafa muka zo muka zauna cikin tawagar shugaba wasu larabawa ne yan kasan masar daga bursa'i. shugaba mai ke tafe da kai ya ce muna ta fama da marayu da 'ya'yan talakawa da ba su da ƙarfi ya za mu su sami ilimi kamar yadda 'ya'yan masu hali suke samun ilimi mun yi ƙoƙarin ɗaukar nauyin wasu suna karatu a nan gida Najeriya akwai jami'o'i da dama da ɗalibai ke karatu daga ofis shugaba ke ɗaukar nauyin karatunsu jami'ar Nijar jami'ar Islamiyya da ke Nijar jami'a ta sayi da jami'a ta mata muna da ɗalibai sama da guda arba'in da shugaba ke ɗaukar nauyinsu ba arba'in ba sama da guda arba'in kuma 'ya'yan talakawa ne za a taro daga jihohi dr ibrahim rijiyar lemo shi ne sakatare na education idan aka taro su a zo ruba a ba su bita saboda jarabawa shiga makaranta tana da zafi in an ba su bita kamar ta sati biyu shugaba ya sa a ɗauki hayan motoci da waɗanda za su zarka su har zuwa nijar zuwa jami'a idan suka je aka yi jarabawa wallahi cikin taimakon allah sai ka ga ɗalibanmu kamar guda goma sun ci jarabawa cikin ɗaliban da aka je da su jami'a ta ɗauke su tun daga nan abin da ya shafi transfer nasu da 'yan kudaden da suke bukata na riƙewa kwanaki shugaba ya ɗauke mu mun je har jami'a jami'a ma yana shugaba tambaya wace matsala kuke da ita wace mu ma za mu iya kawo gudunmuwa suka ce ba mu da kowace irin matsala sai dai a yanzu ana samun ƙarancin ruwa saboda somo-somo da ke zuƙo daga ƙasa namu sun lalace har yanzu kuma ba a gama abubuwan da suka shafi bajar da jami'a ba shugaba ce to wannan ku bar mu za mu ɗauki nauyi daga nan shugaba ya sa haka sai aka ɗauka haka zuwa jami'a bana shed na farko kawai an ɗauka mana ɗalibai fes batch da aka fitar muna da ɗalibai guda tara second batch da aka fitar nan ma an sake ɗauka mana wani adadin ɗalibai kenan mun kai ga muna yi samun sama da ɗalibi goma sha wani abu a wurin daga nan zuwa shekara biyu wayanda aka fara ɗauka za su fara graduate in Allah ya amince daga nan zuwa ƙanƙanin lokaci ya kasa muna ɗalibai da ba su gano guda ɗari a jami'ar ba wanda daga ofis na ƙungiyar shugaba ke ɗaukar nauyinsu muna da waɗanda suke karatu a sudan a sudan yanzu haka akwai ɗaya daga cikinsu da na san maraya ne ya kira yake gaya mana cewa ya kammala karatu ya gama graduating abin da ya saura a biya masa kudaden da zai biya na printing project da ikamarsa ta kare zai biya da dan kudin haya aka hada lissafin lissafin bai wuce dala dubu ɗaya ba ina faɗa shugaba ke cewa daga mun shiga Abuja don Allah ka tana mu abu na farko da nake so in fara yi da shi kenan kuma maraya ne sai nan da dama da ba da jinsu ba yake to ya kamata mu kurɗa turai mu samu damar da yadda manyan masu kuri da gwamnori da sanatoci da ministoci suke ɗaukar ɗansu a kai shi ingila wata jami'a da ake takama da ita a duniya ya zo ne yana zarewa mutane ido ya zama za mu ya ɗaukar maraya mu ma mu kai shi can jiyewu karatu ba yayanmu ba kwanaki shugaba ya samu scholarship wani bawan Allah daga jihar Bauchi na yara guda biyu za su je London su karanta ɗaya namiji ya karanta nursing ɗaya mace ta karanta midwifery wallahi ina da 'ya'yan da sun cika ka'ida ba wai musu ganin sauran malamai ake ba shugaba ya ce wallahi ba za mu ɗauki kowa ba sai maraya kuma marayu aka ba makasurin tafiyar shi ne mu je wannan jami'a ya za a rinka samun ɗalibai wani irin scholarship suke bayarwa da za mu iya samun ɗalibai daga nan suna zuwa jami'a suna yin karatu abu na biyu akwai wani babban masallaci da suke da shi sai kaga masallaci ƙungiyar da suka gina masallacin filin kawai sun sai shi ya kai fan miliyan hudu suka sai filin sun kashe fan miliyan talatin gina masallacin fan miliyan talatin ka buga kudin najeriya biliyan nawa ne masallacin ana masa kallon the most sustainable mosque in the world duk duniya ba wani gini da aka yi masallaci da aka yi mishi tsarin da zai iya gudanar da kansa sannan ba zai cutar da environment ba kamar wanda masallaci shi ya zo na ɗaya a duniya shugaba ce mu ne ko za mu yi gina guda ɗaya a jami'a mu to masallacin suna da wani tsari na islamic mortgage bank saboda abin da ya shafi mortgage a baka bashi ka gina gida duk duniya babu sistem ɗin marar riba duka na riba ne inda za a baka bashi a banki ka gina gida ko banki ta saya maka gida ka biya ta to sai an samu riba a ciki bayan riba kuma sai an sa ka ba da wani deposit mai yawa da ba lalle ka iya bayarwa ba sai suka ƙirƙiro da wani tsari da za a baka bashi gida a gina gida a sai da maka bashi kuma babu riba sannan ba tare da an nemi kuɗi mai yawa a hannunka a matsayin deposit ba ana so a taimake ka ne wannan tsarin sun shigo da shi afirka sun kai shi ƙasar ghana don a fara ɗabbaƙawa sai aka gaya musu babu ba za ku samu nasarar komi a afirka ba sai in najeriya ta karbi abu sai aka samu wani yaro ɗan najeriya ɗan jihar katsina wanda yake da alaƙa da su ta hanyarsa shi ya juro shugaba yadda za a zauna da mutanen wannan tsarin a kawo shi najeriya saboda bayan allah su karu saboda bayan allah ya za su talakawa su rinka mallaka gidaje ta hanya bisa tsarin musulunci babu riba ya za a yi ma'aikatanmu da ba su da ƙarfi a birnin tarayya abuja su iya mallakan gidaje ba ta hanyar riba ba ba wai mu mallaki gidaje ba muka yi zuma su rutu ake ana shi a ko'ina muna da gida allah ka ƙara mana Allah har a maka ka ba mu ikon ginawa Allah har a madina ka ba mu ikon ginawa aljanna an Allah yadda nan kuma Allah zai gina mana da daro baki wannan shi ne abin da ya kai mu daga nan shugaba ce mu ce kasar Turkiya tana daga cikin kasashen musulmi da suka fi kowane ci gaba zuwa duniya mun je Istanbul daga nan muka wuce Ankara kare shi ne capital na ƙasar muka je muka zauna da ambasadar najeriya da ke wurin me ke tafi da kai shugaba mai girma ambasada yaya za a yi a iya samawa yaranmu dama su shigo jami'o'in nan a sama musu scholarship yadda 'ya'yan talakawa da marayu za mu iya kawo su samu karatu Allah ya saka masa da alkhairi ya mana albishir in Allah ya da kuma za a samu nasara ko ba ƴaƴanmu ba ƴaƴan wa ƴaƴan talakawa da marayu yanzu sanadiyar zuwa mu kairo har an samu kofa wasu yaran sun fara zuwa jami'atul azhar da kuma taimakon shi ambasada babu abin da ya dame mu yanzu kamar yara su ilimi kamar yara su ilimi ya za a su samu ilimi shi ne abin da aka bar mu baya kuma duk abin da gwamnati za ta yi idan yara ba su samu ilimi ma matasa da ke tasowa to musifar da muke gani yanzu kunnan ne jakin yana baya a daidai lokacin da kowa daga ya zama ramin kura daga ke sai ya yanki rami kura da ke sai aiki shi ya sa a duk lokacin da na zo magana irin wannan munasaba tsohon gwamnan jihar kano dr rabiu musa kwankwaso in an zo magana tallafawa ɗalibai su karatu wallahi sai mun mashi addu'a sai mun mashi addu'a ya zuwa yanzu daga ɗaliban da ya ɗauka sanda yake gwamna aka tura su karatu zuwa wanda ya ɗauka zuwa yanzu sama da ɗalibi dubu goma ina magana da shek ibrahim daurawa kuma na yadda da shi na yadda da magana shi da shek ismail kubo suke ce mun sama da ɗalibi dubu goma sha biyu ɗalibi ba ɗansa ba ɗan dipiti gwamna ba ɗan kwamishina ‘ya'yan talakawa wasu sun yi masters wasu sun yi phd duka suna nan da masu da basu bi PhD ana magana wajen mutum dubu uku a tarihin Najeriya wa taɓa yin wannan kamar yadda idan muka zo wajen da'awa mutum ya zama babba a Najeriya ya da'awa sai mun yi wa gwamna ganduje addu'a ta hanyar ganduje foundation taron da aka yi na baya alƙaluman maguzawa da suka musulunta a sanadiyar gwamna ganduje sama da ba maguje dubu ishirin ku faɗa min wani mai mulki da ya taɓa iri wannan a najeriya ku yi haƙuri za ku shi duk wanda ya ake kirki muna faɗa dole za mu faɗa duk wanda ya ake kirki sai mun faɗa duk fasara da mai fasara zai yi fasara kwanaki na faɗi alherin mai girma tiku abubakar da alherin bola ahmad tinubu wani wawa wai shi ya musata wai shi maɗan siyasa ne in za a hutun fili a yi kamfen a hutun fili wannan wani kamfen ne ake so da noke-noke da na faɗi alherin a tiku abubakar shi ba kamfen ne ba sai na faɗi alherin bola haɓa tinubu ba za mu faɗi alherinsa ba in yana da alherin sufiyan ibn uyana yake cewa zulman ne li akika an tazkura aswa ma na minhu wa takuma khairu zalunci ne wa dan uwanka ka faɗi sharrin sa da ka sani illar sa da ka sani ka ɗauko ta ka bayyana ka tallata amma ka san yana da raunin ƙulƙushin alkhairi kai shiru bugu kai gum kai shiru kamar mushirki ya ce, shiru a sharuwa wai saboda ba siyasa ku ɗaya ba mu yan siyasa ne da ba za mu faɗi alheri wanda ya alheri ba wani wawa a nafa wake magana kusa abin da ya faranta mu rai abu biyu abu na farko sanda yake magana muna can muna aikin addini muna can muna mai aikin addini shi za ku gaji ba da an zaba saboda Allah ya taimake mu sanda kake zagi mu muna can muna yi wa Allah hidima kai kuma katan banza kana nan kana zagi mu da kai waci riba ɗaya kenan abu na biyu kuma ba malami bane afa kallahu da yake malami ne ai da ya taba manjiu saboda malami ne yana da daraja ta malata maganarsa za ta yi nauyi a cikin ƙungurin jahili maganarsa da ita da banza wasu ɗaya bai sha masa rabbi ba kuma darajar malantar ita ta sa maganganun da ya dawo yake don girman Allah mu yafe mashi kuskure ne da kungurbi jahili ne ba zai iya gyara kuskurarsa ba wai duk maganin da ake faɗa kan nan wai an san ƙarya ake yi wai ana garin wai da ƙarya ne da cin mutunci da cin zarafi wai ana daga wannan da za a iya zubar da darajar mu a gaban al'umma wai da wannan za a yi kana nan ɗan duniya ban da harkar duniya ka babu abin da ke gaban ga wai ka zo waɗanda dare da rana rayuwarsu addini suke ƙoƙarin su gina wai ka ɗauka da wannan duniyancin ne wai za ka yi kau da su ko kuma kai ka sanin wa Allah ya baka sa'a ya baka nasara wannan ya nuna kai jahili ne baka san wa ake cewa Allah ba baka ma san ya Allah yake gudanar da harkokinsa ba ba haka Allah yake gudanar da harkokinsa ba ba haka yake gudanar da su ba haka yake gudanar da su kai dan jira a kafa gwamnati a baka kwangila dan jira a kafa gwamnati a baka ofis waɗanda ka taimaka baya da basu baka ba an ji irin zagin da ka musu saboda ɗan duniya ne kai duniya ka sa gaba yanzu ma kana zubar da ruwa da ka taka da shi gwamnatin buhari mun taimake ta mai ta mana mun yi challenge kamin buhari ya kama gwamnati da bayan ya kafa mai ya mana me ya bamu da duniya mun taɓa zagin sa har yanzu cewa nake ba na damar zaben shi kuma wallahi ban yi da damar zaben shi ban yi ban yin nadama na san ɗan adam ne shi akwai inda ya daidai akwai inda ya ne akwai inda ya ba daidai ba nan kuma kowa ya hausa ya yi daidai ɗinsa sai ya yi kuskura kuma dama ba na ce a yi shi domin ya duniya ba ko saboda ya ba mu duniya mun faɗi da lilamu kuma da lilamu haihu mana na kansu ko kwanan da na hira da jamus sai da zama mai tabi su wannan na tura yan rufayi ba mai lakta masallacin da mun ce ku zaɓe shi ba ba ku an samu ba kamin a zaɓe na ya bamu tun da ya hau gwamna yau shekara ta yana gwamna ba ku an samu ba shekara bakwai ya shekara takwas na rantsa da gidan ubangijin al'arshi naira dubu hamsin ba ta taɓa shiga tsakanina da shi ba ka san ko dubu hamsin ba ta ta mana ya kyautata ba wai ni ba na rantsa da girman ubangijin al'arshi naira dubu hamsin ba ta taba shiga tsakanin na sai zafayar bai taba da naira dubu hamsin ba bai taba ba na san da ya taba da gudunmu dubu ɗari da hamsin wa kwamitin marayu a nan ba sallaci haka dai ni aka ba ko kwamitin marayu dubu ɗari biyu da hamsin ga sunan suna zan suka ce a gaban su aka kawo sakatare ne sa ta aljihu malam mai tafsiri ya kawo yawan gaba ko kwamitin marayu aka baiwa fiye wata da shi aka saya wanda kudin marayu Allah ya yi ta na tabbata ban ci kwadala ba a yana nan da rai bai mutu ba ko in kuma akwai wanda ya sani ya fito ya karyata ni amma ba irin wannan magana banzan da wasu ba shi yanzu wancan jihar Kaduna da ya rena musu hankali cewa yake an ba da kuɗi na kaza cek mai lamba kaza da kaza a account mai lamba ko haka yake ba da ba to mu me yasa ba fa da cek din da lambar sa da account din da lambar sa ba in gina ce wani kamfani aka baiwa ta ina kudin ya shiga akawun ɗin ta ina Ta da ce ba haka ka saba magana ba kana magana ne da figos da fa da zai wa kan wahaka gara kawo Allah mun gode maka Allah mun gode maka ka rufa mana asiri a yasa da aka yada cewa ya siya mana motoci na zai ga shi ya bada labarin in yi shi ya bada labarin in tafi kotu aka ce ya sa bada motoci ne da shugaba ko sai na ji su jihar kano ta fito ta karyata na ce oh, na dauka su suka ce sun babu aka zake zuwa ka ce an babu miliyan daura ba mun gaba wa'azi har da takardar aka buga ko ba buga ta ba ba ya nan kaduna da ya kai ba suwaye wa'in nan munafukan yin siyasar wasu ɗauka da ƙarya da shari wadda wannan za su bi shakalar da su bi shakalar lai kai ba ƙaramin ƙwarya ƙwarya ɗan banza bayyana arnar da aka yi a baya kai ma ƙwarya ƙwarya ɗan neman abinci ka zai ga manyan maguza wanda aka yi a babara su abu jahil su abu lahabi manya-manya arna da suka buga daga gaskiya sun yi nasara balle dan neman abinci don jira a ce a ba mu A kan wannan ka gina rayuwar ka tarihin ka ya ka ba mu gina gwamnati da kada ta fito karya ne an lala ba ta shiga tsakaninmu da ita ba takardar da aka ce bocar ma babu su gina ba kaza ba kaza suka ce abokancin ma karyar ma wanda ya yi ta jahilin mai masan boko yadda ake karyar ba ta zo ta wuce ta iya cutar da mu kai mu ma na sayarwa ba ne ta gagari kudila da kayan sayarwa da muri aibun ka farashi ko ba fi shi farashi ba yanzu idan kishin mai girma a teku turakin adamawa yake don Allah da ni da shi wa zai fi yi wa a teku amfani idan su ya za a yi wa zai fi farashi kai me za ka yi in man da kai shari'a Allah mai tsire wa tafiyar saboda kai shari'a ta jawo mana musiba me zaka yi wa har kira ake wai mun yi sa a zo masallacin yan lido a ce za a yi wa'azi miji ko a zo masallacin sa kai ka je garin ku gobe ba waka je lokacin gurbin a gefe yake cewa wai masallatan izala kai dan izala ne ka san me yake cewa izala sannan wani muka yi wa campaign ƙungiya har ya zuwa yanzu ta yi matsaya a kan wane ne ɗan takarar ta shugaban ƙasa? Tsakanin guda nan tambaye ku. Akwai wani umarni da ƙungiya ta baku? Me muka ce, ai ta addu'a har Allah ya haska mana. Abin da muka faɗa ke nan. yi ta ne? Ai ta addu'a. Har Allah ya guda mana me zai zama ne? Me zai zama alheri. Abin da muka faɗa ke nan. Har yanzu cewa muke yan takarar nan ya Allah duk wanda ka san shine alkhairi a gare mu da Najeriya da musulunci da musulmai Allah ka bashi shi wannan naku da nake bai taɓa ba mu kwandala ba dan Allah ku ji mu fito mun zage shi mun ce bai ba mu ba kun taɓa ji ba mu ci bakar wahala lokacin corona ba ba ba ci ba wahala ba Allah ka Allah ka gafarta wa Sheikh Bello yabo ce da rurrun da Kaduna ya ba mu wahala abin da ya fi ya da ba to amma amma bari tambaye ku tsakaninku da Allah bari tambaye ku tsakaninku da Allah kwanan kwanan gora ne ko menene kwanan kwanan gora gwanin gora gwanin gora nan da ya bakin gari in za a shigo hanyar abuja tana ko gwanin gora da allah da ba zuwa ake a tara hanya ba in ka musulmi na ciwo kakan yanka mun harin adadin musulman da aka yanka tsakaninku da allah zan tambaye ku daga ran da ya je garin ya ce idan aka ƙara kashe musulmi kwara ɗaya aka kashe mutum zai rushe garin gaba ɗaya shi an ƙara yau shekara nawa yau shekara nawa kenan ya ce cira yukan musulmi ko ba ce cira yukan musulmi ba to ku saurara ku ci Allah maɗaukakin sarki abinda yake faɗa mana idan za mu baya a wa shugaba mu mishi don Allah duk wanda yawa shugaba mu baya dan duniya dan ya samu duniya in ya mutu sai ya yi mutuwar jahiliya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi kai wa? dan Allah sannan mu babu da ilimin gaibi lokacin da na Abubakar zai bar duniya na Abubakar radiyallahu anhu ya kaddamar da na Umar bayan shawarar tuntuba ya zama khalifa me yace bayan ya kaddamar da shi Ya ce kyakkyawan zato yi na kaddamar da kai idan kai alkhairi abinda nake tsammani kenan idan da ka zo da wani abu ba alkhairi ba ban da ilimin gaibi ban san za ka aikata wannan ba kuma Allah zai gafa su kenan iya abin da za ku kuyi shahadi kuna iya yin daidai sannan kuna iya yin mai sannan kuna iya kuskure ku saurara ku ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki yace wa qul imaru wa qul imaru fatara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يجب كتاشك أيك الله زي أيكمك manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ku sannan masu imani za su ga aikin ku ran da muka sauko Najeriya mun sauko ranar Laraba ranar Alhamis shugaba ce mu na gida mu huta kwana daya ranar Juma'a shugaba ya kwashe mu sai wani ƙauye da ake cewa donga mun bi jirgi daga nan abuja zuwa jalingo daga jalingo sai da muka yi awa hudu a mota kamin mu je gari ana ramar da gari ya je ce sama da awa hudu cikin dare muka shiga aka yi wa'azi har karfe ɗaya da dare wace gari Allah kada ya san adadin matan da suka taru aka musu wa'azi aka taso aka zo jalingo mun shigo jalinku da daddare ana cin abinci aka yi sallah aka wuce filin wal ba tashi ba sai tsakar dare wajen karfe daya washe gari aka rintima sai yola kusan da muka je miya yola shugaba zai aurar da marayu mata guda ashirin mata marayu guda nawa guda ashirin mata marayu guda ashirin nan babu wacce yake da alaka da ita ko muke da alaka da ita dangi na uwa ko na uwa bayan Allah ne mata ba mu tashi daga wajen daurin auren ba wata baiwar Allah kirista sunanta Grace ta musulunta da dawo sunanta Aisha ba mu tashi daga wurin ba bayan an gama wannan da daddare aka sake komawa filin wansu ana da kafiyu a jihar Adamawa na abun hawa amma bayan Allah sai da aka kai wajen karfe sha ɗaya na dare ana wa'azi tun bayan sallar isha har da kafiyu da karfe tara daga nan ne na ba shugaba Adamawa na wuce gobe shugaba yake jiya mu dawo Abuja muna da mitin sannan yau a wuto nan ai wannan wa'azi gobe a halarci taron da sa'ul sunna ai wa'azi in aka yi wa'azin daga nan kai tsaye za mu wuce in Allah yadda sai jihar Zamfara can za a yi wa'azin dare washe gari muna da ɗaurin aure in an ɗaura auren a ranar za mu juyo mu dawo Kano a fara wa'azin ƙasa a ranar Asabar ne daga nan kuma sai abin da bita ta nuna yaushe Allah zai min ni'ima ya sauƙaƙe min dama ta yin wannan aikin addini sannan haɓar tsaye mu ya makalli wani in kowane kare ya haushi za ka jebe shi da dutse a duk yawan duwatsun naka yi su ƙari musamman ma yanzu da karnukan suke da yawa abinda Allah yake ku tashi ɗaya ku yi a tashi tsaye ai wa addinin musulunci hidima Allah ya ga aikin ana yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye a wannan duniyar zai ga aikin da ake yi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sauran masu imani za su ga aikin da ake yi me nake nufi da wannan wannan aikin da ake yi ne Allah ya gwada wa sauran masu imani yasa suke biyayya ga wannan shugabanci suke biyayya ga me ga wannan shugabanci kuma shi yasa izala baka iya fasa mu baka iya ketawa baka iya yawo saboda mun yarda da jagorancin da ake mana ana yi ne tsakani da Allah kuma da ilimi daga majalisar kori ta izala ta ƙasa zuwa majalisar malamai zuwa majalisar agaji ta ƙasa zuwa kwamitoci da ake da su na aikace-aikace na ƙasa zuwa rundunar agaji waɗanda ke da rank na ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi zuwa ward officials da ƙungiya muna da mutum dubu casa'in da shida nawa dubu casa'in da shida wannan masu buƙari. wallahi dubu casa'in da shida na masu shan sai sun keta izala sun gara ɗaukar ko guda ɗaya kwana ɗaya ba su iya ɗauka ba kwana ɗaya ya za ka kai ke ta izala akwai abin da wasu ba su gane ba ba wai sai ka zama ɗan izala za ka zama hadin suna ba ita a ƙida ce ita kuma kalmar izala suna ne na ƙungiya suna ne na mai zai iya zama hadin suna ha'un mutu ko bai shigo izala ba ko ba abin da zai cutar da ni bai hana ita aljanna in Allah ya karba ba wai sai ɗan izala ne hadin suna ba ku ci wannan izala suna ne na kungiya wani ahlus sunna ma America yana kai ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba suna sunna bane wani ahlus sunna a Saudiya ko a Masar ko a Kuwait ko a Qatar yana yi har ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba suna sunna bane wasu ahlus sunna suna yi ba ma kama kungiyar ba sun koma zuwa ga Allah ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wasu ahlus sunna suna nan raye sun san izalar suna ganin ta tana iya kokari kowa su shiga ba kuma suna nan a hannun sunansu suna nan abin a hannun sunansu idan ka ji mun ce ba a ɗauki ɗan izana ba ba muna ɗaukin ba a ɗauki hannun suna ba tana yiwa ka samu wasu malamai da malamai ne na suna, muna girma masu suna girma mu ka ɗauki wani a ciki Allah ya sa albarka amma da izalanta ka ɗauki ɗan izana ba ɗan izana ka ɗauka ba ina maka maganar yan izala masu wala'a ga jagorancin ƙungiyar izala har yanzu ƙwara ɗaya ba mu ji muryarsa ba a Najeriya kowa yana jira sai shugaba ba da umarni kowa yana jira ni na san ko ba kuna jira kowa shugaba zai ba da umarni muna nan muna ta addu'a Allah ya sa kare kuskure dan tana yiwa zabi mu daban ko ba shi Allah yake so ba an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala wa muke so ya zaba mana Allah ya haska mana mai muwafaka idan kuma ya haska mana muka yi muwafaka shugaba zai sanar da ku za ku yi biyayya ba ji an ba duk wanda tsakaninsa da Allah zai biyayya don Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka gafarta mana tun da zuwa na nuna man lokaci ya fara karatuwa kuma akwai bukatar shugaba ya faɗa mana wasu kalmomi a matsayin ta'aliki akan wannan gajeren lakca da muka gabatar duk da cewa ta yi tsawo dauka za ta yi tsawo haka ba mun yi magana wajen awa daya akwai bukatar shugaba faɗa mana kalma ɗaya ko kalma biyu ya sawa wannan mimbari albarka da wannan nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa shadda tasbita. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك